madaukakin sarki ya haɗa mu da alkhairai da albarkatu da ke cikin wannan wata mai albarka yau goma ga watan ramadan tara ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar shekara ta 2019 muna fata da roƙon Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da alkhairai da albarkatu da ke fata mai albarka ‘yan uwa ajiya mun tsaya kan aya faɗin Allah madaukakin sarki wa in kana kabura alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fatatiyahum aya ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين آية عشرين دبير آية ثلاثين دبير تكين سورة الأنعام آية ثلاثين دبير تكين سورة الأنعام wanda yau za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki inna ma yastajibu alladhina yasma'un Allah yake cewa a'udhu billahi Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yastajibu bari dai wanda suke amsa alladhina yasma'un abinda suke ji daga gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke ai inna ma yastajibu li du'aika wanda suke jin addu'arka kiranka da'awarka idan ka kirawo su sune. allazina yasma'un wanda suke ji wanda suke ji mu'minai kenan sune waɗanda Allah madaukakin sarki ya siffanta su da idan aka gaya musu magana suna jin abin da ake gaya musu Allah madaukakin sarki ce wal mauta amma kuma matattu yab'athuhumullahu Allah zai tashe su umma ilaihi yurja'un sannan zuwa gare shi za su a nan wajen kalmar almauta malamai su kai maganganu kan me ake nufi da almauta wasu suka ce abinda ake nufi da almauta su ne kafirai su ne kafirai saboda kafiri ko da yana da rai rayuwarsa ba ta da amfani saboda mutuwar zuciya da ya samu saboda mutuwar hanya da ya samu ba ta da hanyar da zai biyu ba shi da tafarki da ya biyu kyakkyawa don haka sai allah maɗaukakin sarki ya saka musu da suna almauta li'annahun mautar kulu saboda matattu ne na zuciya don haka sai allah ya siffanta su ya kwatanta su da matattu na gangar jiki wasu malamai suka ce abinda ake nufi da almauta abinda ake nufi da almauta su ne matattu waɗanda suka mutu ya ba'athuhumullahu Allah zai tashe su thumma ilaihi yurja'un sannan zuwa gare shi za su koma duka bangarori guda biyu za su iya ɗaukan ma'anar cewa ya ba'athuhumullahu da matattu da kafirai da kuma matattu wanda za su mutu abin ne su ga baki ɗaya za su koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki idan muka ɗauka da ma'anar matattu na gangar jiki wanda za su mutu je abin ne su su mutu sai ya zamanto ya game har da farkon aya da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ma ya ne su yasma'u waɗanda suke ji za su shiga ciki saboda muminai su ma za su mutu kuma za a tashe su sannan ƙarshe zuwa Allah za su tashe shi kuma wannan fassara ta biyu na cewon almauta ana nufin kafirai ya takaita da kafirai ne kadai wanda kuma tabbas waɗanda suka ji da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi suka yi imani da shi su ma za a tashe su a ranar Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbih qul inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan walakin walakin madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa qalu sai suke sai suka ci gaba da cewa cikin abubuwan da suke faɗa zila alaihi ayatu min rabbih da ma dai an saukar masa da aya mu'jiza miracle wani abu na fitar hankali wanda zai nuna cewa shi annabi ne Allah madaukakin sarki ya ce kul ka gaya musu inna Allah qadirun ala an yunzila aya Allah mai iko ne akan ya saukar da aya ba abin da zai gagari Allah ba ne duk abin da suka ce a saukar za a Allah zai iya saukarwa ko menene Allah in suka ce ya saukar Allah zai iya saukarwa walakin na akbarahum la ya'lamun amma da yawa daga ba su san mai ya saka Allah bai saukar da kayan ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma an nusi أن bil بالآيات illa an كذب bihal awwalun وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل wa ma nursilu وما ayati illa أن wa ma باكم أيانا مسوكر bil ayati ba komai ya hana mu da ayoyi ba duk abubuwan da suke cewa a kawo a kawo a kawo ba kuma ya hana mu yake hana mu mu kawo ba illa an kazzaba bihal awwalun sai dai face na farko an sun ce a kawo musu an kawo musu kuma sun karyata al'ummomi da suka gabata jama'a na farko-farko mutane na farko-farko sun ce a kawo musu sun tambayi annabawansu samudawa sun ce a kawo musu an kawo musu adawa sun ce a kawo musu an kawo musu madiyana sun ce a kawo musu an kawo musu amma duka da aka kawo musu sun imani illa an kaddaba bi al'awwalun na farko sun yi imani sun abin nan da shi sun karyata da suka karyata kuma ka'idar Allah idan ya saukar maka aya sai ka karyata to zai halakar da ku ne gabaki ɗaya zai dirkakar da ku ne zai dirkakar da ku ne ba wai barin ku zai yi ba wannan ita ce manufa da ya saka Allah madaukakin sarki ya ce illa an kazzaba bi al-awwalun wa atayna samudan naqa haka nan muka ba samudawa annaka ubsirat gasunan gatanan tana ganin suna ganin ta fa zalamu biha sai suka yi ta'addanci akan ta wa ma nusil bil ayati illa tahwifa ba kuma yasa muke saukar da ayoyi ba sai da tsoratarwa da razanarwa da kuma da kuma a da kuma daukar izina wannan shi yasa muke saukar da ayoyi walakin aktharuhum la ya'lamun idan aka saukar muku da aya kuka ce in an isa aka yi kaza sai aka yi kaza ne idan abinda ake so da ku shine ku yi imani to ku kuma in aka wannan ba za ku yi imani to me amfanin a kawo muku ba amfanin a kawo muku tunda in an kawo din ba imanin za ku yi ba don haka sai a kyale ku a bar ku don haka kai ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ya dame ka cewarsu da suka yi akawo akawo mumun sun tambaye mu a baya ta hanyar wasu annabawa da suka zo sun sun ce a kawo kaza a kaza an kuma kawo din amma ba su yi imani ba bayan haka allah madaukakin sarki sai ci gaba da ce wa ma babu wata dabba idan aka ce dabba abinda ake nufi shine kullu ma dubu ala ala wajhi al duk wani abin da ke tafiya a saman kasa babu wani abin da ke tafiya a saman kasa wala ta'in haka nan babu wani abin da ke tafiya a sama wani tsuntsu ne ko wani abu tawo yake wargi a sama ya tsiru bi janahaini da ke da fuka-fuki guda biyu yake yawo a sama illa umar amsalukum har sai sun zamanto al'ummomi ne su ma jama'a ne muta'a al'ummomi ne kamar ku ma farratna fi kitabi min shay bamu bar komai a cikin littafi ba har sai da muka ambace sa me ake nufi da alkitab nan wajen kafin nan Allah madaukakin sarki sai yake cewa thumma ila rabbihim yusharun sannan zuwa ga ubangijin ku za a tashi za a tashi kowa za a kora kowa zuwa ranar kiyama Allah madaukakin sarki da yake cewa ma na fil kitabi min shay ba mu bar komai a cikin littafi ba da yawa daga cikin mutane kan yin kuskure wajen fassara ma na fil kitabi min shay su ce qur'ani ake nufi a'a ba qur'ani ake nufi ba abinda ake nufi da ma na fil kitabi min shay abinda ake nufi shine lauhul mahfuz mahfuz kamar yadda ya zo a cikin suran hud wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin kitabin mubin da ya zo shi anan wajen shi ma abinda ake nufi ana nufi lauhul mahfuz da kitabun mubin a cikin suratu hud da mamar na fil kitabi alkitabi da yake cikin suratu suratul an'am da yake gaban mu yanzu duk abin da ake nufin ana nufin allahul mahfuz allahul mahfuz shi ake nufi da wannan ba qur'ani ba ayan da take cikin ayan da take cikin suratul nahli da Allah madaukakin sarki yake cewa wa nazzalna min al-kitab kitaba tibyanan likulli shay'in wa anzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay da Allah madaukakin sarki ke faɗa a cikin suratul nahl wannan ayar shine malamai suka ce ana nufin me ana nufin alqur'ani mai girma wa alayka alkitaba mun saukar maka da alkitaba littafi tibyanan yana mai bayani karara likulli shay'in game da komai kuma wannan ayar da ta zo ta da take cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan ta fi isar da bayani akan cewa komai da kake so zaka samu a Qur'ani filla filla komai da kake so zaka samu a Qur'ani filla filla wani ya zo shi yawanci akan hakaito wannan sai a ce wai annabi ya ce alhali kuma ba da annabi abin ya faru ba wani malami ne aka je aka same shi da aka same shi wani bai hudu sai ya same shi ya ce masa ƙur'anin ku ya ce wani zanna alaikar kitabar tibiyanar likulli shakki an yi bayanin komai da komai a cikin littafin alƙur'ani dan yana daga cikin sunayen alƙur'ani alkitabar wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay don haka sai zo da gurasa yace ka nuna mu a qur'ani inda ake yin gurasa inda ake yin gurasa ya a wata sura ce aka yi bayani akan gurasa a wata aya aka yi bayani akan gurasa sai wannan malamin ya aika aka ji aka kirawo masa wani aka kirawo masa mai yin gurasa da aka kira wani mai yin gurasa sai ya tambaye shi ce masa ya da ake kurasa ya gaya masa